Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai daga kasashen AES, Nijar da Burkina Faso. Nijar da ƙasar Burkina Faso sun dakatar da wata hukumar ɗinkin duniya wato rangadi a ƙasashen yayin da ake cikin wato wani lamari na rashin tsaro inda babu shakka saboda tsaro suka dakatar da wannan al'amari inda kome ya biyo baya a cikin wannan rahoto za ku ji yadda ƙasashen aes ɗin suka yi wannan dakatarwa ga wato wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya. Haka zalika daga Najeriya ma za ku ji yadda rahoton labarai ke bayyana cewa wato dai lamarin zanga-zanga ya bar baya da ƙura a Najeriya yayin da ake ta batutuwa musamman kan mutanen da aka kashe da dai sauran abubuwan da aka aiwatar a lokacin zanga-zangar. Masu saurare ku gyara zama domin jin rahotannin labaran da muka tanadar muku a wannan yammaci inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran. Ba tare da bata lokaci ba ga labaran ku saurara, amma bari mu fara daga kasar wato Nijar da Burkina Faso kasashen AES. A dangane da umarnin nan da suka bayan na dakatar da wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya kan rangadi a kasashen biyo bayan wato tsaro. Gashi ku saurara. inda a jamhuriyar Nijar da Burkina Faso gwamnatocin kasashen biyu suka hana wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar da wani rangadi domin ganin halin da lamarin tsaro yake ciki a ƙasashen. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ci gaban al'umma ta UNDP ita ce ta ƙuduri gudanar da wannan rangadi a cikin faɗin ƙasashen biyu, sai dai kuma hakan bai samu ba. Ga ƙarin bayani a rahoton da Abda Halil ya haɗa mana. A jamhuriyar Nijar, Hanawar ta samu tushe ne daga wata wasiƙa da ministan harkokin cikin gida na ƙasar ya aika wa gwamnonin jihohi a fadin kasar da su yi hani game da wannan rangadi da hukumar ta UNDP ke kokarin gudanarwa a cikin kasa. Sai dai kuma babu wani ƙarin bayani da wasikar ta yi game da wannan hani na ministan cikin gida na kasar. Tahiru Gemba masanin tsaro kuma mai nazari kan lamuran yau da kula a kasar ta jamhuriyar Nijar. Na kuma tambaye shi yadda yake kallon wannan lamari. Ba zai yi ba kungiya ta tashi dan kanta ta shiga rangadi cikin ƙasa gaba ɗaya samun 'yancin kanta ta yi binciken yanayin tsaro ko akwai shi ko ba shi ko akwai tangardodi ba zai yi ba ba da izinin gwamnati ce kenan tana yiwa sun tambayi izinin sunan gadin amma ba da sunan zancen fannin tsaro ba ga fili washe gari tattalin gwamnati ya gane akwai lauje cikin nadi ko ya ce wannan tahiya ya haramta da ita yanayin yin tsaro wannan ga wuyan gwamnati yake rataya ba ga wani ba gwamnati shi na ga hijja shi ta zai zai kulla rangadi ko bincike ya ga inda yanayin tsaro ya kwan cikin ƙasa amma ba wata kungiya ba ta shi dan kanta ko mai amma dalilin ta kuma. To ko gwamnati na da wani kwankwanto ne da ta yi wannan hani sai ya ce. ka san su ƙungiyoyin da ka gani su halaye a gare su da yawa sai su tambayi sunanka sunan garin ku ba ka sa abin za su yi da shi ba ta ɗauko gari abin za su yi da shi ƙarshen ta ko ya cuta ma ƙasar ko kama kasar wata aibi da wani sirri na kasa a bayyana shi a hili kaga abin bai dace ba nan ne ta ke. a kasar burkina faso mai makwatuka da kasar ta jamhuriyar nijar inda a can ma sojoji ne kakan kujerar mulkin kasar rahotanni na cewa hukumar ta undp ta fuskanci irin wannan waigi na dakatar da ita daga gudanar da irin wannan rangadi da ta kuduri kan yanayin tsaro a cikin fadin kasar inda rahotanni ke cewa a can ma ministan ma'aikatar cikin gida na kasar ta burkina faso emil zarbo shine ya sanar da hakan ga hukumar ta undp Hukumar dai ta UNDP ta soma gudanar da ayyukan ta ne a kasar ta jamhuriyar Nijar tun a shekarar 1977 yau shekaru 47 kenan a kasar Burkina Faso kuma ko a shekarar 2023 UNDP ta samar wa ƙasar da kuɗin da yawan su ya kai dala miliyan 58. Abda Halilu sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To idan muka je Najeriya, rundunar 'yan sandan jihar Kano ce ta ce tana gudanar da bincike. bayan kama mutum shida waɗanda ake zargi da hannu a kona maɗaba'ar gwamnatin jihar kano a lokacin zanga-zangar da ta ɗe zuwa tarzoma 'yan sanda sun ce baki ɗayan waɗanda suka kama sun kai mutum ɗari uku, bisa laifuka daban-daban yayin tarzomar ciki har da waɗanda suka bijirewa dokar hana fita da gwamnatin jihar kano ta saka daga kano ga ƙarin bayanin da zaharaddin lawal ya aiko mana yayin wani taron manema labarai da rundunar 'yan sandan kanan ta kira ta yi bayanin cewa tun daga ɗaya ga watan agustan nan wato ranar da aka fara zanga-zanga sun yi nasarar dakile miyagun laifuka musamman a lokacin tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar tsadar rayuwar kwamishinan 'yan sandan kano cp salman dogo garba ya yi bayanin cewa sun kama kayayyakin da aka sace da kuma mutanen da ake zargi daban-daban kakakin rundunar 'yan sandan sp abdullahi haruna kiyawa ya yi ƙarin haske inda ya ce cikin waɗanda aka kama har sun gurfanar da wasu a gaban kotu. Mutane ɗari shida an riga da an gurfanar da su a gaban kotu wato wanda zargi ne akan abin da ya shafi fitowa da yadda aka fage da zanga-zanga aka koma sace-sace na kayan mutane ta ko kona wuta da dai sauransu. Haka za daga kuma akwai mutane ɗari da hamsin wanda aka kama su da laifin karya doka da aka sa ta hana fita abin da ake cewa kafi. Haka za daga kuma akwai mutane shida da aka kama su daban waɗannan bayan rahotanni da aka samu da bayanan sirri suna ɗaya daga cikin wanda suka ingiza tashin hankali da ya faru a Kano Printing Press wanda ya dalilin asarar dukiya da yawa. SP Kyawa ya kara da cewa akwai wasu mutum 41 da aka kama da laifukan da basu shafi sace-sace da fashe-fashen zanga-zangar ba. Sauran laifuka ne da aka aikata a wannan lokuta kamar garkuwa da mutane, fashi da makami, harka ta daba, wacan waya da dai sauransu. To sai dai duk da korafe-korafe da bayanan da kungiyoyi irin su Amnesty International a Najeriya suka fitar cewa tarzomar zanga-zangar ta yi sanadin sanadin mutuwar mutane da dama a jihohi daban-daban ciki har da Kano. Amma a taron manema labaran na yau rundunar 'yan sandan Kano ta ce ba ta da masaniya akan waɗanda aka ce sun rasa rayukansu. Rahotanni na cewa tuni jihohi da dama musamman arewacin Najeriya inda aka samu hatsaniya aka kama mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da biyar. Kuma bayanai na cewa an gurfanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu tun a makon jiya. kuma wasu a wannan makon za a ci gaba da shari'ar su yayin da wasu kuma sai mako mai zuwa zaharaddin lawan bbc hausa daga kano a nigeria To har yanzu dai muna Najeriya inda wani rahoto da kamfanin Beacon Consulting da ke nazarin tsaro a Afirka ta yamma da yankin Sahel ya fitar ya nuna cewa a watan Yunin da ya gabata an samu karuwar satar mutane domin karɓar kuɗin fansa a Najeriya idan aka kwatanta da watan Yunin da ya gabata. shugaban kamfanin dr kabir adamu shine ya shaidawa abokin aikin aikinmu muktar adamu baba cewa a watan yuni da ya gabata kaɗai an sace kusan mutum dubu ɗaya da talatin da biyar amma an samu raguwar mutanen da aka kashe a ƙasar muhimmin abu dai shine eh, kusan karuwar satan jama'a don karɓar kuɗin fansa wanda muka gani ah, bisa ga mizanin da muke aunawa Ah, a watan yuni mun samu mutum 468 wanda aka sake sai kuma a watan bakwai din watan yuli muka samu mutum dubu daya da talatin da biyar in kawuna za ka ga kari ne na kashi dari da ishirin da daya a cikin dari kenan wato har ya ma rubanya da wani kari a kai to dangane da mace-mace kuwa mun kuka ga da ragi amma ba wani mai yawa ba a watan yuni mun samu mutum dubu daya da ishirin da biyar a watan yuli kuma muka samu mutum dari takwas da hamsin da uku har yanzu dai matsalar tana nan tunda mutum dari takwas a wata ɗaya kaga abu ne mai tayar da hankali muka diba shi me ya jawo haka nan sai kusan muka ware ababe guda uku haka muhimmin dai abu shine tasirin da tabarbarewa ko faɗuwar tattalin arziki ke yi ga shi bangaren tsaro din abu na biyu sai siyasa kusan 'yan siyasa suna amfani da matsalar tsaron suna kokarin cimma burinsu sai na karshe shine matsalar zamantakewa na tsakankanin jama'a shaye-shayen kwayoyi da sauransu da wanda suka yi tasirin a shi bangaren tsaron wani abu da ya ji hankali na shine batun eh, tattalin arzikin nan da ka ce. gashi kana cewa an samu karin tabarbarewa tattalin arziki kuma a da haka an samu karuwar eh, satan mutane da neman kuɗin fansa musamman a watan na yuli kamar eh, menene alakar haka faduwar tattalin arziki kusan duk wani abu wanda tsaron ke ya kasance madogara ga tsaro to idan duk yanayin lokacin da aka samu tabarbara ko faduwar tattalin arziki shi madogaran nan kusan kaucewa yake ma'ana eh, dama da shugabanni suke shi na siya. nasa na tabbatar da cewa ya yi musu biyayya kuma sun goyi bayan ababen da suke to duk lokacin da aka samu taɓarɓarewar tattalin arziki za a ga babu shi wannan tunda wanda yake jin yunwa da kuma wanda misali yake cikin wani hali na kaka ni kai babu ma yadda za a ce batun biyayya ga doka da kasa haka yi in ba misali wanda ya kai zuciya ta nesa ba wani zai ɗauka cewar kamar idan an samu irin wannan al'amari na karin shiga talauci su masu irin wannan satar mutane da neman kuɗin fansa za su mai da hankali kan wani abu mai kwan a ci gaba da sata shi kana cewa sata ta karu mai kwan raguwa ito eh eh, su dama ke gare su don ma'ana misali inda za su yi amfani da 'yan kudade masu yawa wurin jawo hankalin mutane to yanzu a kaɗan abu kaɗan za su iya bai ma wayan da ke taimaka musu misali yanzu ah, mashin mashin da suke amfani da shi kaga suna buƙatar mai ga mashin mashin to dan abin da za su ba mu jama'a don taimaka musu a gaba wanda yawa bane amma zai iya jawo hankalin jama'a sannan shi kan shi wurin karban kudin fansan sai mu ga cewa sun canza salo da misali kuɗaɗe ne da yawa suke ambata cewa a basu to abin yanzu ya canza za a gaba haka bane abin da muka gani a jihar zamfara da jihar katsina mamaye wurare suke yi su tilasta wayanda ke zaune wuraren su ba su yan kudade don a ba su dama su je ga noman to haka cikin haka din idan suka kai ma garuruwa hari za a ga sun kama mazauna garuruwan sun karba kudade da jimlan kudaden suke ba kamar yadda da suke ba a samu saka mutum guda a ce sai ya bayar Dr. Kabir Adamu kenan shugaban kamfanin Beacon Consulting. To masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan su ne jerin rahotannin labaran da muke tafi da su kamar yadda kuka saurara inda kuka ji da fara cikin rahoton ƙasashen AES Nijar da Burkina Faso sun dakatar da wata hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya yin rangadi a ƙasashen yayin da ake cikin wani hali na tsaro saboda tsaro suka dakatar da wannan abu. kowa dai ya sani irin yadda kasashen na aes nijar mali burkina faso ke cikin wani irin yanayi wanda sai da taka tsantsan a cikin al'amarin tsaron kasashen inda a yanzu kome suke suna taka tsantsan a kansa saboda lamarin tsaro inda a yanzu ma dai musamman kasar mali irin ayyukan ta'addancin da ke faruwa a ta irin waɗannan matakai na tsaro ne ya sanya ƙasar nijar ɗin da burkina faso suka ɗauki wannan mataki Allah muna roƙonka ka ƙara tsare mana a ƙasashenmu haka zalika daga kasar najeriya ma kun ji yadda lamarin zanga-zanga ya bar baya da kura yayin da abubuwa da yake ci gaba da faruwa yayin da wato aka gama zanga-zangar mutanen da aka kashe da dai sauran abubuwan da zanga-zangar ta bar baya da kura na ci gaba da haifuwa inda ma a gefe guda wasu ke ganin cewa shin me alfanun zanga-zangar tun da shugaban kasar bola ahmad tinubu bai dauki ko bukata guda daya ta 'yan zanga-zanga da suka bayyanar masa ba ya ce zai biya kan batun wato dawo da subsidy wato tallafin man fetiri da tsaro da ma haka zalika yanayin tsadar kayayyakin abinci har yanzu dai zanga-zangar ba a ga amfanuwar hakan ba. inda dai ana sa rai da yardar ubangiji addu'o'in da al'umma suka yi na najeriya ba a da zanga-zangar ana sa ran da yardar ubangiji waɗannan addu'o'i za su zama mizani